ranar lahadi sha biyu ga watan rabi'ul awwal hijira ta dubu daya da ɗari hudu da talatin da takwas wanda hakan ya dace da sha ɗaya ga watan sha biyu miladiya ta dubu biyu da goma sha shida to muna ci gaba da karatu a wannan littafi na risala littafin al'imam ibnu abi zayd al-qayrawani rahimahullahu ta'ala za mu a kan shafi na goma sha tara a ƙarƙashin unwani wanda yake cewa alƙaba wa ƙada wato a ƙarƙashin wannan matsala ta alƙaba wa ƙadar za mu tashi insha Allah ta'ala kuma mun fara wannan matsala a satin da ya wuce to za mu tashi daga inda malamin yake cewa يضل من يشاء فيقبله بعدله ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد to wannan matsala ce muhimmiya kwarai da gaske kuma wannan matsala da malamai kawo tana da dalilai da yawa daga Alƙur'ani mai girma da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan matsala ya kawo ta domin ya tabbatar da mazhabar ahlus sunnati a cikin abin da ya shafi alqada'u wal qadar yudillu man yasha Allah subhanahu wa ta'ala yana fatar da wanda ya so fatar da shi fayakhudhu sai ya tabar da shi bi adlihi da adalcin ubangiji subhanahu wa ta'ala wato wanda ubangiji tabaraka wa ta'ala bai yi masa baiwa da ya shiryu zuwa ga tafarkin Allah ba wanda bai masa wanda Allah bai masa baiwa da ya shiga aljanna ba to sai ya tare ya bi hanyar halaka ya bi hanyar mata kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyikan harajan ka'annama yas'adu fis sama' wanda Allah tabaraka wa ta'ala masa baiwa da ya shiryu to sai Allah madaukakin sarki ya yaye zuciyarsa ya sanya masa hasken imani da yadda da Allah tabaraka wa ta'ala sai ya karkata zuwa da tafarkin Allah wanda kuma Allah madaukakin sarki bai kaddara masa shirya ba to shi sai ya karkata zuwa da bata sai ya zaɓi bata saboda haka sai Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya kunci na rashin imani a zuciyarsa saboda haka duk lokacin da eh, aka kira shi zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala to sai ya rika wato nisantar wannan kira na Allah Ya yaj'al sadrahu dayyiqan sai Allah ta'ala ya sanya jinsa ya zama mai kunci ka'annama Sa'adu fis sama kamar yana wato hawa zuwa sama domin mai hawa zuwa sama duk lokacin da ya ƙara tafiya ya ƙara nisa ya ƙara barin doron ƙasa to iskar da yake bukata ta oxygen tana ruwa. saboda haka duk lokacin da iskar ta ragu to yana ƙara samun kunci a zuciyarsa a ta numfashin da yake yi domin yana rabuwa da oxygen da kuma damarsa ta numfashi tana rabuwa to saboda haka yadda yake samun kunci to wannan misali ne allah tabaraka wa ta'ala ya bayar ga bukatan da wato Allah ta'ala bai musu baiwa da su shiryu ba saboda ka sai su bata su zango cikin kunci da kuma halaka abin da malaman ahadu suna wato suke tabbatarwa akan wannan matsala ita ce ubangiji maɗaukakin sarki ya yi baiwa da bayan muminai ta hanyar wato shigar da su aljanna sakamakon imani da Allah Ta baraka wa ta'ala da suka yi wannan baiwa ce ubangiji madaukakin sarki ya musu su kuwa kafirai waɗanda makomarsu wuta to ubangiji madaukakin sarki bai so ya ba su wannan baiwa tasa ba bai so ya ba su wannan falala tasa ba saboda haka sai ya zama sun bata sun bar tafarkin Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya tabar da su daga samun wannan baiwa wannan wato adalcin da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya yi musu kenan wa yahdi man yasha'u kuma Allah ta'ala yana shiryatar da wanda ya so fa yuwaffiqu sai Allah ya datar da shi zuwa ga bin tafarki na haƙiƙa zuwa ga bin tafarki na gaskiya bi fadlihi da baiwa da fadala ta ubangiji ta baraka wata fa kullum yassarun bi taysir kowanne daga cikin hanyoyin bata da kuma hanyoyin shirya to Allah ta'ala ya sauƙaƙe wa bawa bin su bi taysirihi da wasa. ma'ana kenan kowanne bawa Allah ta'ala ya bashi iko ya bashi shi ya ba shi zaɓi ta yabi abin da yake so ya bi idan ya zaɓi hanyar alkhairi to Allah ta'ala ya bashi wannan zaɓin idan kuma ya zaɓi hanyar sharri to shi ma Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi wannan zaɓin wannan shi ne ma'anar fa kullum ko ya sauran tasiri. akwai dalilai da yawa da suke nuna wannan daga alkur'ani da kuma sunan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kaɗan daga cikin dalilan alkur'ani allah tabaraka wa ta'ala yana cewa inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura mun shirye da mutum zuwa ta hanya an nuna masa tafarkin allah mara ya san mai kyau kuma ya san mara kyau to saboda haka ko ya zama mai godiya ga Allah madaukakin sarki ya bi farkin bauta wa Allah ko kuma ya bi ta tafarkin eh, wato kafircewa Allah tabaraka wa ta'ala da kuma butucewarsa idan ya bi ta tafarkin Allah to wannan ya yi sa'a da falala da baiwa da ubangiji ta baraka wata ta'ala ya masa idan kuma ya zaɓi bata ya bi hanyar hallaka to shi kuma wannan bai dace da wannan kyauta ta ubangiji ba bai dace da wannan falala ta Allah ba saboda haka eh, sai ya zama ya bi hanya ta halaka kuma Allah madaukakin sarki yana cewa faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur wanda ya so ya yi imani wanda ya so kuma ya kafirce wa Allah to duka waɗannan dalilai ne da suke nuna mutum yana da zafi ya bi hanyar imani ko ya bi hanyar mata fa kullum yassarun bi taysirihi ila ma sabaka min ilmihi wa qadar saboda haka kowanne Allah ta'ala ya yassari masa wato abinda wato hanyar da zai bi ila ma sabaka zuwa zuwa ga abin da ya riga ya min ilmihi daga a cikin sanin Allah tabaraka wa ta'ala wa qadarihi da kuma kaddarawar Allah subhanahu wa ta'ala min shaqiyin na kasancewarsa dan wuta au sa'idin ko kuma dan aljanna to duka Allah tabaraka wa ta'ala ya yassare wa kowa bin wannan tafarki idan mutum ya bi hanyar aljanna to dama Allah ya riga ya sani a cikin iliminsa cewa wani dan aljanna Allah ta'ala ya ƙaddara haka idan kuma mutum ya bi hanyar shiga wuta to shi ma ubangiji ya riga ya sani a cikin iliminsa cewa wane zai butulce zai cewa Allah zai bi hanyar shiga wuta to Allah ta'ala ya san wannan kuma ya kaddara hakan wato shi ne zai faru mutum ya zama shaƙi ko kuma sa'i to a takaice wannan matsala Eh, an samu mazhabobi na 'yan bidi'a da suka saba wa tafarkin alkur'ani da kuma sunar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam waɗanda kuma suka kauce daga ainihin mazhabar ahalus sunnati wal jama'a zan ɗanyi bayanin kulasar yadda wannan matsala take eh, watakila wannan ya ƙara fahimtar da mu da al'imam ibn abi ya kawo daga cikin mazhabobi a kan ilimin aƙida ko tauhidi akwai waɗanda suka wuce iyaka kuma suka wuce gona da iri wajen isbatul qadar wajen tabbatar da ƙaddara sun wuce gona da iri waɗannan har ana ce musu aljabariya su abinda suke cewa shi shine mutum bai da wani zaɓi bai da zaɓin kansa saboda haka wato dukkan tasarrufi da yake yi to an tilasta shi ne akan haka haka Allah ta'ala ya tilasta shi yi saboda haka idan ya bi hanya mai kyau to Allah ta'ala ya halicce shi dama ya dora shi akan wannan hanya wanda kuma ya fi hanya mara kyau to shi ma bai da wani zaɓi abin da zai yi kenan ya aikata wannan abu da Allah ta'ala ya haramta masa bai da zaɓin barin wannan bai da iko ya ce na ba haka idan barawo ya je sata misali to suna cewa haka Allah ta'ala ya kaddara masa ya yi satar bai da zaɓin barinta a takaice suna cewa shi mutum a sha'anin wato aikinsa kamar gashi ne wanda iska ta daga shi zuwa sama kaga wannan gashin saboda rashin nauyinsa bai da zafi na yayi kudu ko yayi yamma inda iska ta kada shi nan yake in iska ta yi kudu shi ma sai ya kada ya kudu in iska ta yi yamma sai ya kada ya yamma to suka ce haka mutum ya yake bai da zaɓin kansa saboda haka dukkan abin da yake aikatawa to wannan a tilasta shi aka yi ya aikata wannan aiki to wannan sun wuce gona da iri kwarai da gaske wajen tabbatar da wannan kaddara ɓangare na biyu su kuma ana ce musu alufa masu kore kaddara su kuma suna cewa Allah tabaraka wa ta'ala ba shi ne ya halicci aikin da mutane suke yi ba a mutane da kansu su suke aikata ayyukansu wato a takaice Allah tabaraka wa ta'ala a nan bai da iko a kan abin da mutum yake yi na fata an gane in kayi mai kyau to kai ne kai Allah bai da iko akan wannan aikin naka bai da wata kaddara bai kaddara maka cewa haka zaki ba saboda idan ma ka bi hanya mara kyau to wannan ma kai ne ta ga dama kai ka halicci aikinka kai aikin aikinka Allah ta'ala bai da wani iko akan wannan ba shi ne ya kaddara maka yin haka ba wato a takaice sun sun kore al'imanu da qada'i wa qadar to waɗannan ana ce musu annufatu kuma daga cikin eh, ƙungiyoyi da suka tafi akan wannan akwai waɗanda ake ce musu al-mu'tazila to su sun tafi akan eh, wannan cewa eh, mutum bai wato mutum shi yake halittar ayyukansa Allah bai da iko akan abin da mutum yake yi to duka waɗannan ɓangarori guda biyu sun kauce daga sun kauce daga tafarkin alƙur'ani da kuma sunan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ahadu sunna su ne suke kan tafarki na daidai su ne suka tafi akan cewa dukkan abin da mutum yake yi to da sanin Allah da kuma kaddara wasu. ko mai kyau ne ko mara kyau Allah ta'ala ya san za ka yi kuma Allah ta'ala ya kaddara cikin ikonsa cewa za ka yi kuma duk da haka mutum yana da zaɓi saboda dalilai na alƙur'ani da suka nuna haka kamar yadda ce Allah ta'ala ya ce faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur inna a'tadna lil-zalimina nar inna hadaynahu as-sabila imma shakira wa imma kafuwa da sauran ayoyi da suke a wannan bayi kuma wani abin da zai tabbatar da cewa lallai mutum yana da zaɓi waƙi yadda muke ciki halin da muke ciki na rayuwa ai ya nuna haka tunda kana da zaɓi ka yi kuma kana da zaɓin karka to saboda haka wannan shi ne mazhabi madaidaici a kan wannan matsala an ce a zamanin da naumar radiyallahu ta'ala anhu wani ya sha giya da aka tuhume shi a kan yin wannan wato aiki wanda Allah ta'ala ya haramta sai ya ce ai Allah ne ya kaddara masa ya yi haka wato kaga yana da yana yana yana da mazhaba irin ta aljabariya Allah ne ya kaddara masa ya haka to sai da na kuma sai ya kafa masa hujja da cewa to mu ma Allah tabaraka wa ta'ala wato shi ya kaddara mu yi maka haddi saboda haka za mu maka haddi kuma mu ma Allah ne ya kaddara mu maka haddi to saboda haka dai a takaice mutum yana zaɓi kamar yadda dalilai na alƙur'ani suke nuna ba kuma kamar yadda halin da kuke ciki yake nunawa idan ka ga dama ka yi mai kyau kana da wannan zafin idan ka ga dama ka yi mara kyau kana da wannan Ko kowace hanya dai mutum ya bi to mu sani ba ya yi sai da sanin Allah kuma ba ya yi sai da kaddarawar Allah ta bara bauta, ta'ala to muna fata Allah shirya da mu ta'ala an yakuna fi mulkihi ma la yuridu Allah ta'ala ya ɗaukaka daga kasancewar wani abu a cikin mulkinsa ma la yuridu wanda ya nufi an gane ko wato ubangiji Malaukakin sarki yana da cikakken iko yana da cikakken sani kuma babu abin da yake faruwa sai da nufin Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka abin da muminai suke yi na imani to yana faruwa da nufin Allah Allah ya yi nufin su aikata haka abin da kafirai suke aikatawa na kafirci to shi ma baya faruwa sai da nufin Allah Allah ta'ala ya san da haka ya san za su yi wannan kuma da ƙaddara wasu suke yin wannan saboda haka babu wani abin da zai afku cikin mulkin Allah wanda Allah ta'ala bai yi nufin ya kasance ba saboda haka a nan akwai abin da malamai suke ce masa a irada shar'iyya da kuma irada kauniyya irada ta suka shi akwai irada shar'iyya akwai irada kauniyya irada shar'iyya shine abin da ubangiji tabaraka wa ta'ala yayi nufin ya faru kuma ya shar'anta haka kamar imani da muminai suke da shi da kyawawan ayyuka da muminai suke yi to Allah ta'ala ya yi nufin wannan ya faru kuma ya shar'anta haka akwai kuma irada kauniyya abin da ubangiji ya yi nufin ya faru saboda ya kaddara haka ya halarci wannan abin kamar yadda ya halicci sammai yadda ya halicci kasai yadda ya halarci abubuwa daban-daban iri-iri to haka dukkan abin da yake faruwa ubangiji madaukakin sarki ya san da shi kuma ba zai afku ba sai da yadda allah tabaraka wa ta'ala to saboda haka dukkan abin da kafirai suke na kafirci to akwai nufin Allah a ciki akwai iradar Allah a kai ma'ana Allah ta'ala ya san da wannan kuma ya kaddara za su yi haka amma kuma bai shar'anta yin kafirci ba wala yarda li al-kufra kafircin da suke ya sani kuma da kaddarawarsa suke kafirci amma kuma bai shar'anta ai kafirci ba saboda haka a nan malam yake tabbatar da wannan aƙida ta ahlus sunnati wal jama'a cewa dukkan abin da yake faruwa to yana faruwa ne da nufin Allah tabaraka wa ta'ala idan aka ce ga wasu suna yin abin da Allah bai kaddara ba to kenan Allah tabaraka wa ta'ala bai zama mai cikakken iko ba kenan kenan wani abu yana faruwa wanda baya so amma kuma ba yadda zai yi abin yana faruwa a gare shi ya zama kamar tilas to wannan ba haka al'amarin yake ba dukkan abin da yake faruwa to yana faruwa ne da nufin Allah tabaraka wa ta'ala amma kuma ba lalle bane ya zamo abin da ya faru Allah ya shar'anta shi ko ya yarda da shi aw yakuna li ahadin anhu gina kuma Allah ta'ala ya ɗaukaka kan wani daga cikin bayi ya zamo ya wadatu daga barin Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana ba wani bawa wanda bai da bukata a gurin Allah subhanahu wa ta'ala kowanne bawa kowace halitta tana da bukata a gurin mahalicinta shine Allah subhanahu wa ta'ala duka waɗannan dalilai ne sallallahu alaihi wasallam da kuma ayoyin alqur'ani mai girma cewa Allah tabaraka wa ta'ala shi ne mahalicin kowa da komai kuma dukkan halittu suna da bukata a gurin Allah maɗaukakin sarki saboda haka babu wani wanda bai da bukata a gurin Allah aw yakuna khaliqul shay'in ko kuma wani ya kasance shi ne mahalicin wani abu to babu wannan illa huwa sai dai shi Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mahaliccin komai da komai saboda haka wannan raƙi ne har yanzu akan mu'tazila da suke cewa mutum shi yake ƙirƙirar aikinsa mutum shi yake halittar aikinsa Allah bai da iko bai da hannu cikin aikin da mutum yake yi wato bai da ƙudura a kai saboda haka suna cewa mutum shi yake halittar aikin da yake yi alhali kuma Allah ta baraka wa ta'ala yana cewa wallahu ko? wa ma ta'malun Allah ta'ala shi ya halice ku kuma shi ya halice abin da kuke aikatawa rabbul ibadi Allah ne mahalicin bayi wa rabbu amani kuma shi ne mahalicin ayyukansu to wannan ya ƙara fayyace mana wannan jumla ta baya inda yake au ya kuna khaliqul shay to saboda haka ya ƙara bayyana mana wannan dalla dalla cewa Allah ta'ala shine mahalicin bayansa gaba daya wa rabbu a'malihim kuma shine mahalicin ayyukansu saboda haka dukkan abin da mutane suke yi to wannan kaddarawa ce da kuma hukunci na Allah Ta baraka wa ta'ala ne ya halicci waɗannan ayyukan nasu wani muqaddiru li harakatihim wa ajali. kuma Allah shi ne ya kaddara wa mutane motsin da suke yi tashin da za ka yi daga wannan guri da ke wancan gurin to Allah Ta baraka wa ta'ala ya riga ya kaddara maka haka ya rubuta maka wannan dukkan zirga-zirgar ka da tafiye-tafiyenka da takun kafarka da za ka yi gaba ɗaya a lissafi suke a gurin Allah ta fara kauta za ka je guri kaza za ka zauna a guri kaza za ka yi aiki iri kaza duka gaba ɗaya komai da komai a lissafi yake a gurin ubangiji ta fara kauta ala ya kankara maka wannan a duka harkokin da kake yi sannan kuma Allah ta'ala shi ne wato ya kaddara wa mutane ajalinsu kowa da iyakar rayuwar da Allah ta'ala ya ɗiba masa iyakacin takon da za ka yi na kafa a duniya taku kaza ne numfashinka ga iya adadinsa to Allah baraka wa ta'ala ya sanya wa kowa ajali duka waɗannan ayoyin alƙur'ani sun tabbatar da wannan idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun idan ajalin bawa ya yi to sai ya koma zuwa ga Allah ba za a jinkirta masa ba ba kuma za a gabatar da shi ya koma zuwa ga Allah kafin lokacinsa ba to kowa yana da iyaka kowa yana da ajali da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗiba masa الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم kuma Allah madaukakin sarki shine ya aiko manzanni ilaihim zuwa ga mutane dan manzannin su karantar da su shari'a su karantar da su yadda ake bauta wa Allah li iqamatil hujjati alaihim domin su kafa wa mutane hujja saboda a tashin kiyama idan aka yi wa mutane akan hisabi idan aka wa mutane hisabi akan ayyukansu to sai ya zama ba su da wata hujja a gurin Allah ta cewa ai ba su san me za su aikata kyakkyawa ba ba su san me za su bari mummuna ba to Allah ta'ala ya aiko manzanni domin su kafa wa mutane hujja la nas'alanna alladheena ursila ilaihim wa la nas'alanna al-mursalin Allah ta'ala yace za mu aika saƙon da manzanni suka isar musu me suka yi da kiran da aka yi musu zuwa ga bauta wa Allah to Allah ta'ala zai tambayi mutane akan wannan kuma wala nas'alan mursalin za mu tambayi su manzannin sun isar da manzancin da Allah ta'ala ya ba su ko kuma ba su isar ba to saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko mana manzanni domin su shirya da zuwa ga tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala nubuwatuhu sallallahu alaihi wasallam to bayan tabbatar da wannan matsala sai malam ya ci gaba zuwa ga wata matsala ita ce tabbatar da annabcin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai malam ya ce ثم ختم الرسالة والنظارة والنبوة بمحمد النبي صلى الله عليه وسلم sai Allah tabaraka wa ta'ala wato ya cika manzancinsa wannan barata da kuma gargaɗi wannan buwata da annabci to Allah ta'ala sai ya cika wannan bi Muhammadin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyi annabinsa faj'alahu akhiral mursalin sai Allah ta'ala ya sanya shi shine karshe a cikin manzanni manzannin Allah ta'ala suna da yawa kamar yadda alkur'ani ya kawo kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya fayyace su manzanni suna da yawa ah, kamar yadda ah, dalilai na shari'a suka nuna na farko shi ne annabi adam alaihi salatu wa salam, kuma na ƙarshe shi ne annabi muhammad sallallahu alaihi sallam Allah ta'ala sanya shi bashiran mai albishir ga waɗanda suka yi imani da Allah cewa makomarsu aljanna wa nadhiran kuma Allah ta'ala ya aiko da shi domin ya zama mai gargaɗi ga waɗanda suka saba wa Allah suka bi hanyar wata cewa makomarsu wuta idan ba su gyara aikinsu ba وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا kuma Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana mai kira zuwa ga Allah bi ibnihi da izinin Allah din wa sirajan munira da kuma fitila mai haskakawa wato shine alqur'ani ita ce fitilar da Allah tabaraka wa ta'ala ya bai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin mutane su shiryu domin mutane su bi tsari na rayuwa da Allah ta shar'anta musu to saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar da wannan sako da Allah madaukakin sarki ya dora masa wa anzala alaihi kitabahul hakim kuma Allah ta'ala ya saukar masa da littafinsa alqur'ani alhakim wanda yake cike da hikima to wannan alqur'ani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam littafi ne na shari'a littafi ne na dokoki littafi ne na aiki littafi ne da ya ƙunshi rayuwar musulmi gaba ɗaya to Allah ta'ala ya saukar da wannan littafi na alƙur'ani ga manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama domin ya zama tsari na rayuwa ga musulmi a kowane fanni na wato rayuwarsu wa sharaha bihi dinan qawim kuma Allah tabaraka wa ta'ala wato ya sanya annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama wanda ya bayyana wato addinin Allah wanda ya karantar da addinin Allah dalla-dalla yadda mutane za su fahimci me Allah ta'ala ya shar'anta musu me Allah ta'ala eh, ya hukunta musu me aka shar'anta domin su yi me aka hana domin su nisance shi to saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi bayanin komai da komai a cikin wannan addini na musulunci bai bar wani abu ba face ya bayyana mana shi kamar yadda hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama suka nuna annabi sallallahu alaihi wasallama na cewa tarattu kuma amrayni lan tadillu ma tamassaktum ba na bar muku al'amura guda biyu ba za ku bata ba matukar ku rike su gangan yadda ya kamata sai ce kitab Allahi wa sunnati na bar muku littafin Allah kuma na bar muku sunnata sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam ita ce take sharhin abin da ya zo a cikin alqur'ani ita ce take bayani dalla dalla take fassar komai da alƙur'ani ya zo da shi wa hada bihi siratal mustaqim kuma Allah ta'ala ya shiryatar da mutane zuwa ga tafarki madaidaici bihi da shi wannan alƙur'ani wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi littafi ne na shirya idan mutane suka bi shi to za su shiryu a rayuwarsu ta duniya za su doro a kan tafarki mai kyau tafarkin da zai amfane su a rayuwarsu ta duniya ya kuma amfane su a rayuwarsu ta lahira ba ta wannan shine